dace kan gobe watan shaban yana da talatin daya babu shi ne duban farko in an ga watan gobe gari ya waye asabar an kama azumi amma in Allah ya da ya sa in an duba watan ba a gani ba to kenan shaban ya cika talatin daidai lokacin ranar lahadi automatically ya kamata mu tashi da azumi amma ajiye in Allah ya yarda in dai an ga watan national chief imam ya je kan eh television kamar yadda ya saba ya announce ma mutanen Ghana duniya baki daya. Malam Musa kenan babban jami'a ofishin shugaban limamin limamai da kasar Ghana yake bayanin shawarwari da aka kama a zaman da aka yi na Hilal Committee taron nan mai tattaunawa akan duban wata na kama azumin Ramadana sai dai ya nuna cewa an tsara idan aka ga wata a matsayin gunduma za a kai labari zuwa ga limamin gunduma sa'annan shi kuma ya kai labari ga limamin jiha a nan ne limamin jiha zai aika wa shugaban limamai na kasar Ghana ga baki daya usman nusha rubutu shi kuma ya watsar da shi akan gidan talbijin da gidajen rediyo na kasar ghana akan samu cece kuce a duk lokacin da za a fito da lokacin duban wata wanda za a kama azumin watan ramalana wannan ya sa na tuntuɓi Sheikh Abdul Wadud Muhammad Harun wanda aka fi sani da lakabi Sise Zaman daga birnin Kumasi ko menene sa akan tsari da aka yi na duban wata malumma wayanda suka zauna suka tabbatar da wanga abin sun zauna akan ilimi sun kuma yi aiki na ilimi hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce mana ash shahr wai wata duk watannin duniya da ka sani tis'atun wa ishiruna yawma kwanuka 29 wato wannan yana nufi da kwana 29 aksarin wata mutuwan To a kan wanga zancen nan na annabi sallallahu alaihi wasallam lazimi ne in an kai daren ishirin da tara musulmin duniya su kula ga duban wata in an yi kakari an gani falillahi alhamdu gari ya waye shi ke nan sai a tashi da azumi kan haka ina tare da ainihin malumma waɗanda sun ce a tsaya a bi watan nan kan da suka ajiye shine gobe ɗiban farin nan kamar yadda hadisin annabi ya nuna an yi haka nan ne zai nuna wa duniya lalle muna tsaye akan abinda magabata suka ajiye su ma magabatan nan suna tsaye ne kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan shine abin da zan gaya mai uwa a yi kokari a fita a duba in an duba an gani da, alhamdu a yi kokari kuma a sanar da mu da ke kusa manyan birane mu ma mu sanar da shugaban addini da da ya watsa wa kasa wasu yan Ghana sun nuna min irin tanade-tanade da suka yi ma wannan watan azumi na Ramadana ana kira na Muhammad Sani Zakari daga Doduwa tanadi da na yi game da batun azumi shine na yi tanadin abin da yake na duba sauran iyali na cikin watan azumi wato wannan shine tanadi da nake ciki yanzu za mu roki Allah subhanahu wataala ya ba mu sa'an wanga wata ya kuma ba mu albarkacin da ke ga wanga wata sunana Muhammad Mustafa Rahman ta ne nake yi ne kamar ina fata kaman tun daga yanzu up to lokacin da azumi zai cika azai sa imani imani ne karu kuma musulmi duka shin da sha da abin da zamu yi da ibada zai ba mu azai sa mu yi lafiya mu kare zafiya kuma ya mu na zunubai mu sai dai musulmin gana za su fara azumin ne a lokacin lokaci da ƙasar take fama da matsaloli na tattalin arziki da kuma karancin mai da ake fama da shi a cikin kwanakin nan sai kuma ƙarin kuɗin wutar lantarki da kuɗin ruwa da aka yi a cikin wannan lokaci wanda mafi yawan su suna addu'a Allah kawo sauƙin wannan lamarin baba ya ko makiri sashen Hausa na murya America Accra Ghana